na misali bayan ka zo nan za ga free open vpn and pptp vpn din nan to anan sai ka nemo bayan ka nemo nan za ga pptp din nan to sai ka taba sha bayan ka taba zai nuno ma waɗansu username da kuma saba address din mu da kuma password assalamu alaikum wa barakatuh yan uwa suna na su da amat kike na ku fata alkari a yan uwa bidiyon mu na yau shine na kawo mana wata hanya wadda ka amfani da ka canja kasar da kake sannan ka amfani da dukkan inda kake bukata abin da ya danganci application ko kuma wani website akwai hanyoyi kala daban-daban wanda muke bi muna muna amfani da wani application wanda yake canja mana location din wayar mu amma irin waɗannan application din zaga akwai wani application da idan ka sa shi sannan kuma kai amfani da wani application wanda yake binciko da duk wani application mai bada matsala a wayar ka zaga ya nuno ma irin wannan application din wannan application ya da matsala shi na kawo mana wannan hanya sahihiya wadda yake amfani da ita ka canja dukkan wata ƙasa da yake bukata misali kana Najeriya amma kuma ka shiga wani website za su ga alama kana Libya ko Niger ko kuma Amerika wata ƙasa daban zaka amfani da ƙasar da yake bukata ka amfani da ita wanda asalin wayan ma tana zuwa da irin wannan abun idan ka cikin setting ba tare ka amfani da wancan application wanda yake ba da dama kana canja ƙasa da kake so ka amfani da shi ba so dama za ga lokacin ma ka je download na application a play store zai ce wannan application din ba zai ya ƙasar da kake ba saboda ya ga location din ka play store din za ka amfani da wannan application amfani da wannan hanyar za ka iya canja wannan location din naka ba tare da application ba wannan ta cikin setting zan nuna mana da ake amfani da wannan hanya saboda haka wannan hanya tana da matukar amfani ya kamata a ce ka san da ta sannan kuma ka amfani da ita in case ko da ce wani lokacin zaka iya so ka download na application amma kuma za wannan application ya ce ba zai ya kasa ka ba kuma kana so ka shiga cikin wani website sannan kana tunanin wannan website din zai iya ganin location ka zaka amfani da wannan hanyar ka canja location da ke bukata ka canja saboda ka ku biyan bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kuma cikin gaba da su muna roƙon dole biyu na subscribe ba ta mana alamar subscribe sannan kai like sannan ka tura abokan ka duka ne suke chatting wasu facebook instagram telegram twitter na gode da farko abin da aka fara yi shine aka shiga cikin setting din kan wayar ka nan sai ka shiga cikin setting din kan wayar ka bayan nan zaka nemo network and internet an ka nemo network and internet to sai ka taba shaka bayan nan za ga mo wani lokacin ma kafin ka shiga network and internet din zaka iya ganin mo to sai ka taba bayan nan zaka nemo VPN din nan misali ko da ce ka bincika ba ga VPN din ba asali idan ka shiga cikin wannan satin din kawai na ka kai satin din bp ya kai satin din bpn bayan ka rubuta shi bayan ka taba za ga bpn din to sai ka taba shi bayan ka taba anan zai nuno ma mt idan kuma kana amfani da wani application ne zai nuno ma da sunan application na anan ana wata waya za ka iya ganin an nuno bpn din nan idan kuma kamar irin waya ta ne za ga a can sama ga wata alama plus to sai ka taba gurin bayan ka taba zai nuno ma haka anan za ga gurare guda hudu na farko akwai name na biyu kuma akwai server address nan na uku akwai user da password misali idan bai bude ma ka ba ka taba wajen add vpn kuma alama plus nan tambaya cewa sai ka sa waya ka security sannan zai bude ma to sai ka sa wayar ka security dan ba security to nan inda zamu nemo wajen gurare guda waɗannan shine zaka nemo browser ka Chrome ko Opera ko UC browser to anan sai ka taba sai ka shiga cikin browser taka anan zaka search din website mai suna bpnbook.com anan sai ka yi search din sa kamar haka bayan ya bude maka kamar da kuke gani to sai kai kasa a hankali zaka bi kai kasa domin mu nemo waɗancan abubuwan da muke so mu amfani da su mu canja dukkan wani abu da muke bukata mu canja abin da ya danganci location din mu kenan to yanzu misali bayan ka zo nan za ga free open vpn and pptp vpn din nan to anan sai ka nemo bayan ka nemo nan za ga pptp din nan to sai ka taba sha bayan ka taba zai nuno ma waɗansu username da kuma saba address din mu da kuma password to duka wani rubutu za gani da ja za ga sunan ƙasa ne sannan kuma a gaba za ga sunan saba address sannan za ka zaɓi ƙasa da yake bukata kai amfani da ita misali kamar da kuke gani farko nan za ga folan vpn saba din to a gaba wajen saba address din nan sai ka bi a hankali sai ka cike shi kana tunanin za ka iya samun matsala ka iya rubuta ko kuma ka rinka zuwa kana kwafa kana rubuta a can wajejen anan sai kwafi saba da datsin da yake bukata na kasar da yake bukata to anan sai ka koma cikin setting din bayan ka koma cikin setting din ka farko dai kamar da kuke gani za ga name to name za ka iya rubuta sunan kama ko kuma duka wani suna da yake bukata ka rubuta kamar da kuke gani anan za ka saba address to sai ka first din wacin saba address din da kwafo na kasar da ka kwafo ke nan sai ka first din shi bayan ka first din shi anan za ga username da password din nan to sai ka koma cikin website bayan ka koma cikin website din sai ka zo kasa bayan nan za ga username sannan kuma ga password din nan suka kara kofar username din sai ka da ga VPN book din nan sai ka koyi ka danne shi bayan bayan kai kwafi sai koma cikin setting din naka sai ka first din wajen username saboda password ko kuma saboda username ko kofar to anan sai ka first saura password to password din shi ma ne ka kara koma cikin website din bayan nan zaga anan ga password sannan kuma gashi nan anan ga masan anan zaka iya dannewa shi mafi yawanci zaga wani lokacin ma an kai kokarin kofar wannan password din ba zai yi ba to abin da aka yi shine ka iya haddace password din ko kuma ka rubuta shi sai ka je ka rubuta rubuta saboda gudun samun matsala anan kamar da wuce gani za ga yadda password din yake to sai ka je ka rubuta bayan nan sai ka koma sai ka haddace sai ka ba hankali ka rubuta shi ka samu matsala to yanzu misali bayan ka rubuta saba address da kuma suna da kuma username da password to sai ka taba save din nan in ka taba save za ka gan shi anan ya fito ma Ka bayan nan sai ka ƙara taba gurin bayan ka taba gurin za ka connect din nan za ka ya nuno ma connect to sai ka taba connect din nan kana taba shikenan wannan VPN din zai connect kamar da kuke gani anan ya nuno haka to nan da zarar ya connect shikenan za ka iya shiga cikin play store ɗin ka canja dukkan wani application da yake so ka downloading sannan kuma kana so ka shiga cikin wani website ka so kuma wani website ya san sahihin a kasar da kake amfani da wannan website shi ma ka iya zuwa ka amfani da wannan bp'n? ɗin ba tare da ka amfani da wannan application wanda suke ba da matsala ba kamar yadda na faɗa muku a farkon bidiyon yanda za ya riga ya gama connecting shi kenan ka amfani da bp'n sannan anan saboda za ga ya nuna ma VPN anan kamar da kuke gani za ga ya nuna mu unsuccessful to abin da ya sa bin nuna ba saboda na ina amfani da wireless ne to mafi yawanci za ma bpn din za ga idan kana amfani da wireless baya amfani ko ce baya connecting directly zaka iya amfani da wannan hanyar ka amfani da VPN da yake bukata kai amfani dukkan da yake bukata kai amfani haka kai ma da zarar noma a sassafin lin to sai ka ba a hankali wajen username da password din da kuma sabon address da sun da ke bukata ka sa saboda ka wannan hanyar ce ta baka dama ka canja location da yake bukata ka canja sannan ka amfani da dukkan waɗansu sabuwa da na lissafa a farkon bidiyon saboda ka kada kuma ta ta wani alamar subscribe sannan kuma na like sannan kuma na share nagode